Tsintsiya. Yeah. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi dai an fi yaudarar matasa wajen sa su su aikata ayyukan asha. A saboda haka ne muka nemi ra'ayin matasa a kan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari shi ne ya samar mana waɗannan ra'ayi kamar haka. sunana muhammadu mai faskarin itace sharaɗa yawa ni a matsayina na mm, wanda yake lebura ne akan harkar rayuwa ta kuma muna tare da matasa ga baki ɗaya cikin wahala muke neman abinci kuma gwamnati ba ta duba wannan matsayi da muke ciki mu matasa shi yasa dole a yi amfani da mu ta kowace hanya domin mu yanzu rayuwar ma ba ita muke tunani ba abinda za mu ci kawai muke yi tunani in haka ne me hanyar bi hanyar da za a bi shine a duba a duba a gani cewa abin da ya kamata a bamu masana'a da ilimi mai amfani wanda za mu amfani rayuwarmu shine hasken rayuwa wanda zai nuna mana inda za mu je mu san me rayuwarmu amma fi sabilillah muna cikin matsala ta karancin abinci da aikin yi na rayuwa kana magana da abdullahi sarauta mai harawa abin da muke so mu ƙara gaya gwamnati shawarwari ne Da yawanci matasan mu rashin aikin yi da aikin da ba sa samun ayyuka wanda za su ci gaba da kansu sai harka ta daba sare-sare duk wannan kalubale ne daga mu kanmu matasa da ya kamata a ce mun fahimta mun gane to abin da ya kamata 'yan siyasar mu ya kamata a ce su kula da matasa ba sai lokacin da siyasa ta tashi za su ɗibi matasa ba su je suna sare-saren kansu yana da kyau matashi a samun mai abin yi matashi ya san darajar kansa matashi ya san cewar shi matashi ne maji gaba wanda ƙasa ma tana takama da wannan a taimaka wa matasa da jari wanda za su rika bunƙasa da kansu suna rike iyayensu ma suna taimaka musu ya kamata wannan gwamnati ta san cewar wannan ƙalubale ne a kanta 'yan siyasan musu gyara sunana dalhatu salu ana kira na da yalo to dai abin da nake ba 'yan uwana matasa shawara ya kamata a dawo da rike dukkan 'yan siyasan nan dalilin abin da ya san da a rike su duk wani abubuwa da ake da tashin hankali in ga ana ringimu ana wani waye abu ne ya zo da zai taba kujerarsu ko kuma zai taba wani mutuncinsu shine lissafi to abin matasa ya kamata gaba ɗaya a watsar da su abubuwan da ake yi ko kamfet ko ma me za a yi na 'yan siyasa ba wanda za ga ya ɗauko ɗansa ko wani makusancinsa ya taho da shi wannan ƙalubalen akan me yake an gada mana talauci an gada mana jahilci a matsayinmu na 'yan Najeriya bai kamata mu dinga shan wahalar da muke sha a yanzu ba. Sunana Ahmad Abubakar Adam, amma kira na da shi. Gaskiya in dai ana so a samu zaman lafiya a daina harkar daba. To gwamnati za ta gyara saboda ita ce take ɗaukar 'yan daban a je a yi harkar daba ba wai kowa ba kuma rashin aikin yi ne ma yake sa hakan ba za a ba matasa aikin yi ba kaga matashi ba shi da aikin yi dole zai je wannan zai kira shi ya ce je ka saru wancan ko je kai wancan abu kaza zan biya ka su je su dauki makamai a basu kayan shaye shaye su je su yi aikin su dawo ka ga rashin aikin yi ne in yana da aikin yi ai ba za a ce zo ka je ka saru wancan a biya ka ba yana da aikin sa da zai rike kansa ya rike iyayensa sunana Anas Muhammad Sisa to gaskiya wannan kalubale ne babba musamman ma gama dai gwamnati ya kamata ta zauna ta duba ta ga menene matsalar a duba a san cewar abubuwan nan duka dai abu da dai jama'a ake yi matakin dai da dai da dai za a bi ita kanta gwamnati iya da kyau a ta sa hankali a kan su yanzu da fulani da makiyaya abubuwan da duk ike dai da su kowa dai nemi dai aikin dai da dai zai yi da kansa idogara dai da kansa gwamnati kuma ta dafa wa jama'a shine kawai shawara ta suna na yazid da eh, sharaɗa to abin da zai tabbatar da zaman lafiya shine eh, da matasa a saman musu da aikin yi da kuma yadda za su zama suna dogaro da kansu da neman mu da saman musu wajen ilimi da saman musu wajen sana'a shine abin da nake ganin zai iya bada muhimmanci wajen ba da zaman lafiya ba tare da wani ya zo ya ja ka wajen shaye-shaye wajen aikata rashin gaskiya ba wannan shine shawarar da zan iya bayarwa sunana al'arfe bayan to gaskiya wannan ba wai abu ne mai sauki ba amma dai da fari dai gaskiya matasan ya kamata gwamnati ta tsaya ta duba ta yi duba ko in ce ta yi hange mai kyau a gare su akwai matasan da rashin aikin yi ne gaskiya makasudin abin da yake sawa suke tashin fitinu kala-kala ta kowane fanni da kowane ce amma na tabbata an a ce wannan yana aiki to idan da ayyukan ma za ka ga babu ma lokacin da ma wani zai tsaya ma ka ga har zai tashi wata hayaniya ko fitina ko kuma rigima tsakaninsa da wani in ka lura yi rigimin da za ga tsakanin matasan ne da matasa gwamnati kawai sun zuba ido ne kawai suna kallo su kuma matasan fa su kuma matasa haƙuri ne ya kamata a yi bayan an yi hakuri a tsaya kuma a yi wa ubangiji addu'a dai sai kuma a zuba ido a ga me zai ko mai zai biyo baya Dr. Abdullahi to gaskiya tsakani da Allah ni abin da nake tunani abin da take jawo mana wannan rikice rikice da wannan boko haram ko faɗan daba baya wuce siyasa ya kamata 'yan siyasar mu da suke siyasa a Najeriya su ɗau abin su mai da shi ba addini ba ne abu ne da ake yin sa a duniya kai addinin ma da kake yin sa a duniya wata ran zaka bar shi ka koma lahira tunda a lahira babu addini to ya kamata a ce gaskiya a samar da kamar yadda suka ba da shara a samar da aikin yi shi zai kawo ƙarshen wannan aika kuma 'yan siyasa su gane cewa siyasa fa ba addini dan na to yanzu daga kasuwa sai wani yake ce in na ga tarar da wani a mota yana zaki wai an ce wai siyasar banza sai ana ta faɗa da shi yanzu a nan wajejen sabon a indo ana faɗa da shi ya ce siyasa wani ya zagi siyasa to kaga shi ya ɗauke ta kamar addini wataƙila musulunci aka zaga ba zai yi wannan abu ya kamata a ce mutane malamai su fito su sharhi akan eh, gidan rediyoyi da suke sha 'yan siyasa si kowa ya shiga ya faɗa abin duk shi yake jawo wannan faɗan daban wannan ya shiga ya faɗi wannan wannan ya shiga ya faɗi sunana bilal abdulhadi Sharaɗa hmm. ni dai abin da zan ba da shawara akan matasa shine su ringa danne zuciyarsu akan abin da ba nasu ba a zama a cikin mutane ba in wannan ya wuce a rage shi ko kuma in wannan ya yi abu ko yaya ne a dora masa laifi don da zaran matashi ya fara shaye-shaye kani za kai ko ma wane ne ba zai ringa ganin girmansa ba yana ganin darajarsa ba zai iya zagin kowaye kuma zai iya dukan komawa ne abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta duba ta sama wa matasa aikin yi duk da dai matasa a najeriya suna da yawa ba ma za su lissafi ba amma dai ta duba ta yi iya bakin kokarinta akan abin da za ta iya yi ni dai shine shawarar da zan iya bayarwa ya aminu suleiman yadda za a samu zaman lafiya a magance rashin aikin yi sunana abdulsalam ahmad muhammad a matsayina na matashi abin da zan iya cewa a bangaren matasa babban aikin yi babban abin da ya kamata a yi musu a saman musu da aikin yi matashi in ba shi da aikin yi to ba zaman lafiya matashi in dai gari ya waye aka ce akwai inda zai tafi to ya riga ya san yana da abin yi kenan matashi idan dai yana da aikin yi to ba zai zama yana biyewa 'yan siyasa da wasu mutane da za su tashi hankalin al'umma ba mutukar matashi za a ce ba shi da aikin yi to babu irin halin da ba zai iya shiga ba kamar shaye-shaye sace-sace faɗan daba komai ma zai iya yi saboda rayuwa ba ta yiwuwa ba aikin yi su matashi gaskiya ya kamata dole ne ko sana'a komai lalacewarta ya kamata ya samu wa kansu mafita kamar 'yar sana'a koya take in ya rike ta insha Allah ba zai ta gayyara ba abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a madadin wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari jummai ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya bai wasa